Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nigeria mazar mata da fatan kowa da kowa na lafiya. Yau za ni wani bidiyo da zahi zahin shi. E na farko dai ina nema da Allah wanda duk ya ga bidiyo na ya taya ni yayi like din shi yayi e eh, e eh, yayi like din shi kuma ya partage din shi ya samu ya je nesa. Wannan shi kara mana karfin gwiwa kuma shi ga sa wanda kaka son ya ga bidiyon nan insha Allah zai ganshi shi indai kana partage. To yau na farko bidiyo abin zan magana bisa gare shi. ina so in yi magana mu ban ba CNSP umarni sai dai mu yi shawara abu da nake so in ba CNSP shawara kan shi kar mu manta da cewa communication yana da matukan muhimmanci bisa ga wannan tahiya tunda in mu manta ba kwanaki da Prime Minister Lamin Zen ya yi to ya ba da raporkin abubuwan da aka yi wata badakala da aka yi da harkokin ƙasa a lokacin da suka hito suka ba da wannan magana. maganar nan ta Lamin ta Prime Minister Lamin Zen tasa 'yan Nijar dubayen dubayen 'yan Nijar sun yi maku goyon baya wannan maganar tasa 'yan Nijar waɗanda ga dutti ba su yarda ba sun hito sun yarda sun yi maku goyon baya faske abu ne wanda yake wasu har gobe har jibi wasu suna nan suna abin eske duk abubuwan da aka cimma waɗanda an yi wata badakila wadda ba ta gaskiya ba ƙasata Nijar Urien a hito a gaya mun ku gaya mutane ku ba mutane labari 'yan ƙasa za su ƙara ba ku goyon bayan su ɗari bisa ɗari wannan yana da matuƙar muhimmanci cikin wannan tahiya magana ta biyu ita ce zuwa shari'a da sai da yawo dama zuwan kuma ya yi amma mai zuwa kawai Nijar suka yi saboda sai da yawo kowa sani ƙungiya ce wadda a take a aiki bisa ga yanzu suna ne kawai ba ƙungiya ba ce wadda tana aiki bisa ga ƙa'idodin sai da yawo don haka ya kamata mu manta da sai da yawo mu yi kuduru ga aiki ya kamata CNSP kuna yi mun san kuna gayi amma har gobe ku ci gaba da yi Allah ya taimake ku ku ƙara ku yi kuduru ga aiki har mu manta da maganar ma sai da yawo mu manta da maganar sai da yawo ba abin da za mu na da sai da yawo mu ci nasara yau a halin da ake ciki ga gaskiya ku an sani amma ba za a ba mu ita ba saboda su shugabannin sai da yawo wasu mun sani suna nan bisa ga su abin ma su da kansu ya zo musu ya tukutukuna ba su inda za su yi ba gaba kura baya karan daji da haka ya kamata mu manta da zancen sai da yawo ba rada za a cin nasara akan sai da yawo sai dai mu nasara mu nemi ta Allah sannan kuma kada mu manta duk wata ƙasa da muka ɗarma mu'amala da ita ta ta ta ta eh, eh, ta defense wallahi su yi mutane bayani eh, yau a hali kaza muna tare da ƙasa kaza a kote defense wannan sai très important Faske ƙungiyar Turawa mun ji kowa na jin kuka irin wanda kungiyar eh, eh, Turai gayi. Faransi yau kuna ji kullum kuna jin wata magana har gobe har wai ba wai abun ne ya kama masu nan ga amma har gobe har wai ba wai sun bar Nijar Su a rayuwarsu ba su bar Nijar kuma har gobe har suna suna dibin hanyoyin da za su bi waɗanda za su komo ma Nijar wace iri ta za a hito ma Nijar da ita. Dan haka karin manta da cewa su ba za su taɓa mantawa ba. Ƙungiyar Turai da kuka ji su na ƙungiyar Turawan ba su ɗin dai ne. yau ga iran eh, eh, eh, mita ke falastin can irin abubuwan da aka nan ana yi ma falatsin amurka ta kowa ya gani amurka abin da ta kai kun gani kinan akwai kasashen larabawa ga sauran wa'anda ga bida ya kamata in Allah ubangiji ya sa duk kasar da kuka yi saboda wanda muke tare su shinuwa sun suna ka ta haraka tattalin arzikinka amma shinuwa ba su hada shinuwa ba su hada irfoke su san cewa muna tare da kasashe waɗanda duniya su ma tana tsana tsoron su ma faut ke mu san cewa mun mun kulla halaka ta cooperation militar da kasashe waɗanda aka jin tsoron su ba mu ce sojojin Nijar ragaye bane wallahi alhamdulillah mu nusan fiyar da militar Nigerian wallahi muna muna muna alfahari da militar na Nigeria amma mun sani kasashen mu na Afirka duk yadda za mu yi kowace kasa tana bukata a ce tana cooperation da wata babbar kasa saboda mi saboda duk abin ka akwai wanda hika mun sani kasashen turawa ba warin su banki ba wajen wannan abun amma su ma sun sani kenan ya kamata a ce kamar yadda muka gani kasar mali suke tare da eh, eh, rasha kasar burkina take tare da eh, kore da nor ake ko to mu ma su san da cewa muna tare da kasa kaza a halin yanzu wannan sai tare important parce za sa duk wani mina yake da aka muna tuna da akwai husuwa ne nan wannan abin yana da kyau amma kar a su mana cewa mu muna nan na har yanzu zamna haka nan ba tare da kowa ba wannan shi yana iya sa tunda su mun sani duk abin da za su kulla wallahi ba su bari ba wallahi faransa ba su kare ba tunda an je an zamna an buga an diba kuna ji duk maganganun da faransa ga hituwa akan Niger hasalana ake yi shi paske su suna nan suna dibi har yanzu tana kara za su yi tunda su musu gadi wani abu mina kawai su hagada kuma su gadi wani abu a cikin karkashin kasar su ba namun nan na suka buga gaba da shi kuma a halin yau cikin tattalin arzikin Niger cikin tattalin arzikin Faransa Niger tana kusan ɗaukar 40% abin da suka hidda a Nijeriya yana kusan ɗaukar karatu furtan cikin tattalin arzikin eh, Faransa kenan wallahi Nijeriya har yanzu mu yi tsayar tsayin daka mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa mun samu wata ƙasa da muke tare da ita wadda duniya ta sani muna tare da su ban ba su yi ba dai amma in Allah ya sa an yin kar a bari a ɓoye a hidda duniya ta jiya su san muna tare da ƙasa kaza a halin yanzu da ake sai tare important paske mu mun san abin da suke ciki kuma duniya ta sani wannan abun da suka yi wallahi da sun samu kasa guda wadda ta ɗauki sojojin ta ce ga su zo kuwa kawo mu Nijar hadi wallahi da yanzu Faransa ta shigo tare da su da yanzu kasashen turawa da na magani wallahi da saura da yanzu an samu ya ciki sun zo kawo mu Nijar hari saboda ba dan sun